يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باحث على شيء فانسايا من أران رشاء أكبر شدا يقرأ تدبو برشاه الجهيد النبي عيسى عليه السلام wacce ke daidai da ranar sha biyar ga watan takwas watan sha'aban a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a ci gaban karatun mu na littafin nabiyyin rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na malamin mu muhammadu sani umar za mu tashi a shafi na ɗari biyu da hamsin sakin layi na ƙarshe Na yake cewa wa qad tabammala sulhu aiba kuma dai sulhul hudaybiyya ya kunshi an tura alharba an tura alharbu ashara sinin za a aje yaki a jinki shi a saurara da yin sa tsawon shekara goma. Ya fi hannas mutane su sami kwanciyar hankali da aminci a cikin waɗannan shekaru goma. Wa yakuffun nasu ba'aduhum an ba'd sannan mutane su kame tashin su daga farma tashi. ومن أحب أن يدخل في عصر محمد وعهده دخل فيه wanda ya zo ya shiga ƙarƙashin alƙawarin annabi Muhammad ina da halitta Allah tabbata a gare shi da wato ainihin yarjejeniyarsa to sai ya shiga ƙarƙashin haka shi shi na ɓangaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ومن أحب أن يدخل في أصل قريش وأهلهم وأن كما ya zo ya shiga ƙarƙashin wato kulla alƙawarin ƙurayshawa da yarjejeniyarsu dakhala fihi sai shiga ƙarƙashin tasu yarjejeniyar ce na ɓangaren فقالت خزاعة يقبل na تكي نحن مع أمر رسول sallallahu alaihi wa sallam wa وعهده mu muna ɓangaren wato yarjejeniya da kulla alƙawari na manzon Allah kira da halittar Allah su tabbata a gare shi wa qala ibn kabilan banu bakar kuma suka ce nahnu fi aqli quraish wa ahdihim mu kuma muna bangaren wato alƙawarin quraishawa da yarjejeniyar su ولقد تذمر المسلمون من هذا الصلح حقيقة مسلمين sun yi fushi matuƙar fushi daga wannan sulhu da aka kulla wa ghadibu suka wasu ainihin shi fushi ran ya ɓaci لما حصل فيه من إجحاف بالمسلمين saboda abin da ya faru a sulhun na tsananta cutarwa ga al'ummar musulmi wa afiku suka yi ƙashin rai da bakin ciki an ya'udu walam yadkhulul haram Shawar za su koma garin madina ba tare da sun shiga wato masallacin masa mai alfarma ba wa qad ja'u qasidina na. alhali kuma sun zo da nazar za su ziyarci wannan ɗaki su zagaya shi ke ɗawafinsa. Kamar kana a shadduhum ghadaban ya kasance wanda ya fi kowa tsananin fushi a cikinsu umaru ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu shine Umar ɗan Khattab Allah madaukaki ya da shi ga ga an sa anhu din kafin ta'ala radiyallahu ta'ala anhu يقول رضي الله عنه تعالى كما سبق كمريد بياني في بات ولكنه رضي الله عنه تعالى عنه لما يريد عمر أن مدوكي يجدشي إنما كانت مراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت مراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة bibiya da komawa da iwa manzon Allah jira da halittar Allah tabbata a gare shi ya kasance liyaqifa ala al-hikmati min qabul hadhihi shurut al-ja'ira yi ne dai ya samu matsaya a kan hikima da ta sa aka karɓi waɗannan sharaɗai watsatsin sharaɗai marasa wato dacewa daga ɓangaren ƙurashawa shi ne ya sa ya komawa manzo sallallahu alaihi wa sallama dan ya ji meye hikimar ta za a karfi duk abin da suka faɗa wanda ba haka ya kamata a ce sun faɗa ba وكان يرغب في أن sulha الصلح إذلالا للمشركين shi abin da ya zo a ce wannan sulhu ya zama dalilin ƙasƙantar mushrikai ne فكانت مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد منه Da haka koma mazan Allah tana da Allah tabbata a gare da yayi yayi ne gisa ijtihadi da gare shi la muqalafatan ba yayi dan ya saba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa qad ma huwa shi kansa Umar din yayi da nakan wa kullu man kariha sulha min almuslimin haka na dukkan wanda ya kyamaci wannan sulhu na Hudaybiya daga cikin musulmi yayi da nakan kyamatar da i ala ma hasana minhum dangane da abin da ya faru daga su sahabbai min muqalafati ra'yin irtabahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam game da saba ra'ayin da manzo kira da halitta Allah tabbata gare shi ya yarda da shi ya aminta da shi falamma fahimu annahu amru Allah ta'ala yayin da suka fahimci cewa wannan fa abu da manzo umarni ne na Allah maɗaukaki, ba da kansa shi ma shi gaban kansa ba sallamu sai suka yadda wastaslamu suka miƙa wuya wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya arifu tilfahu maza Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ina da masaniyar gaskiyarsu ya san da gaskiya iya gaskiya suke wasu wannan abin da suke tuto suke su tafi addini ba su wargaza shi ba ko kuma saba manzo ba wa husna maqsadihim ko manzo da amincin Allah tabbata a gare shi ya san kyakkyawar nufin su wa shiddata ghayratihim ala dinihim da tsananin kishin da suke da shi akan addinin لقد جاءت الأحداث تتوالى بعد هذا الصلح حقيقة أبوبها لتتفطر sun ta biyo bayan juna kamar wato jarbi wani na da wani bayan gudanar wannan sulhu an ta samu abubuwa sun biyo baya yubayyinu waɗanda suke bayyana wato tu'akkilu suke karfafa al-hikmat al-baligha hikima wacce take ta kai matuƙa wa nata'ija al-tayyiba da kuma wato anin sakamako wanda yake kyakkyawa tsarka al-mubaraka wanda yake da albarka lahu dangane da wannan wato sulhu da aka yi ya kuna kama sammahu Allah azza wa jal dan sulhun ya kasance kamar yadda Allah mai girma da buwaya ya ambace shi da inna fatahna laka fathan mubina hakika mun maka buɗi ya kai annabi Muhammad buɗi wanda yake mabayyani inna awwala nata'ijihi wa azharaha hakika farkon sakamako da aka samu na sulhu da kuma mafi bayyanar sakamakon da aka samu na wannan sulhu na hudaybiya shine iktirabu quraishin tabbatar wa quraishawa رغم أنتها في الإسلام tabbatar wa Quraishawa game da musulunci dan dole shine ragama alfiha ba dan suna so ba dan ba yadda suka iya sun tabbatar da addinin musulunci wal musulmi da musulmi فهي تطلب منهم الصلح يوغا قريشاوا لا نيمان اي صلح da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da musulunci da musulmai wanda suke ganin da ba a isa a ce ma akwai shi ko ina da karfin da zai iya ja da su ba wanda daga cikin wato amsa da sakamakon kyakkyawa da sulhun ya bayar kayyada yadda kana la'akari da mutum har za ku iya yarjejeniyar sulhu da shi ma wani abu ne in baka dauke shi ko ko sulhu ma za بعد أن قالت لا تعترف لهم بوجود bayan da ƙuraishawa ba su tabbatar da sabuwar musulunci da musulmi ba suna ganin kawai digirgire ne ba wani musulunci ko wasu musulmi da suke da ikon ko farkon da har za su ja da وهذا في حج ذاتي والنشي كنسة أكن كنسة نصر من الله نصر جلب أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وجد تثبت كما زال أن في هذا مثل أن تثبت غريش عن أمر المسلمين ثم إن قبول قريش بدخول المسلمين إلى الحرم سلم كرفت قريش واتكي na cewar al'ummar musulmi za su shiga cikin wato alin haramin makka su kai ga ɗakin Allah su da wafi walau ba'da amin ko da bayan shekara guda nasrun akhar lil muslimin wata nasara ce daban ga al'ummar musulmi a yadda za ka zo kai da wafin ɗakin Allah shekara mai zuwa na farashi bayan da baka sanar ranar za a ce shi za ka bi wa hazimatu lil mushrikin tarwatsewa ce da bazaba ta ɓangaren su kuma wato ainihin mushrikai yi كانوا na fi في غير min عن المسجد haram. wanda za su mutirkai Allah Quraishawa ba su da wani tunani sai da da za su yi Hala al'ummar musulmi zuwa ga masallacin Allah mai alfarma Ka'aba. To yanzu sun tashi daga wannan tunanin sun yadda za su yi sulhu da su shekara mai zuwa su zo su shiga garin Makka fi dawar. Wannan nasarar su. كما أن الصلح قد أتاح فمن يتولى الصلح حقيقة يا جريوة للمسلمين الأمة المسلمين فرصة وكدامة لنشر دين الإسلام دمية أعجين المسلمين قال الزهري رحمه الله تعالى إمام الزهري في كتابه أي أن ما لو فكية كذا شيرتي أن أجل أن رامة فتح في الإسلام فتح قبله kafin wannan sulhu na sulhul hudaybiya ba a samu wani gudi a cikin musulunci ba kafin sa ba wani gudi da ya riga yi sulhul hudaybiya da aka samu nasara garuma a cikin sa kana a'zama minhu wanda za a ce su an ya kasance sama da sulhul hudaybiya kana ba wani abu na gudi ga musulmi sama da sulhul hudaybiya kafin sulhul hudaybiya إنما كان القتال حيث التقى الناس عجيب أن أبن لي وكان أبايا يالكي نيسا أين درجة ليسك حقيقة ورع فلما كانت الهدلة لأن أن ساموها في يرجيجين يتقي كودة ووضعت الحرب أوزارها يالكي كما سوى سؤال النفع حتى ساموها تسعيك لي جاي وعمل الناس كلهم فبانكي جاي مدى عليكم أتكى فأمن سواء أمنشي بعضهم بعضا فاشن سبفاشي والتقوا فتفاوضوا في الحديث تفحتوا فكي تستونا كمساية رأي والمنازع نجاء جاء فلم يكلم أحد بالإسلام يأخذ شيئا إلا دخل فيه فقولنا توقفي babu wani mutum da za a yi magana da shi game da musulunci kuma yana hankaltar abin da ake faɗa ke sai ya shiga addinin musulunci kuma an ce an ta yaki sai musulmi suka samu damar yaɗa addinin musulunci ba yaƙi tsakanin mu da muna cikin sulhu ana cikin wato yarjejeniyar tsagaita wuta kuna kamar musulmi suka da addinin musulunci ko mu buɗe ka ga mutum ka ga masa san da musulunci da tsarin sa da yadda yake tafe in dai yana da hankali zai ji kuma tsarin ya burge shi bayan da an sa kafin kuma ku haka ba ita ma ku haka ba wala kad dakhala fi tayyilika sanatayn mana imamu suri ce a waɗancan shekaru guda biyu hakika sun shiga ko ya shiga مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر an sami kwatankwacin mutanen da suke cikin musulunci daga kan da aka yi sulhul an sami kwatankwacin su sun karu a iya shekarar amma su kwatanta shekara nawa aka yi a makka shekara nawa aka yi a madina aka zo sulhul hudaybiya a shekara ta nawa aka zo ta shida sai kuma an yi shekara sha uku a makka an yi shekara biyar ka ce ma a madina a ta shidan aka zo aka yi sulhu to a shekara biyu da yin sulhu an samu mutanen da suka shiga addinin musulunci kwatan kwacin yawan wanda suka shiga daga shekara sha uku da kuma biyar ɗin da aka yi a madina an gane ko in ka haɗa ga sha uku ga sha biyar an tabbatar shekara sha takwas to iya adadin musulmin da suka musulunta a wannan tsakanin shekara sha takwas a shekara biyu an samu kusan kuci yawan su aw ke ya ta goma sama da haka a ce sun hube rana ba inna fatana lan fata mubira ko wa kaun quraish la tarudu man aada ila al mushrikeena in hafa kasancewar da aka ce quraishawa ba za su mayar da wanda ya koma cikinsu. daga ɓangaren musulmi ba in aka ta faru ai an sa a cikin yarjejeniya idan wani daga cikin musulmi ya koma gurin shawa a matsayin ya kafu ta ba magana a dawo da shi wajen musulmi su za su yi hukuncin ya yi ridda a kan an sa wannan cikin sulhun da aka aka ce an ka ta faru ba za a dawo da shi ba فإنه لا أسف على من ترك دينه ورسوله ورضي بالشرك وأهله ai babu wani abin bakin ciki ko da ba ko bacin rai da wanda ya bar addinin sa na musulunci ya bar manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yarje wa kansa ya tarayya da Allah ya da majiyin sa ai ba abin bakin ciki a cikin wannan Allah raka taki gona in ji ba shi ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هكا لما يسمى الله ترى لا نشأ الله سبحانه وتعالى كما في صحيح الإمام مسلم kamar da yake cikin sahihin littafin Imam Muslim innahu man dhahaba minna ilayhi hakika wanda ya tafi daga cikin mu al'ummar musulmi zuwa ga su arna fa ab'adahu Allah Allah ya kare mana nesa da shi wa man ja'ana minhum wanda kuma ya zo gare mu daga cikin su sun ci a da shi to za mu mai da shi bai sake kyawawan tsammanin cewa da ya ji alullahu lahu wa makaranta, da kallo Allah zai sama masa wato ainihin buri da mafita da kuma sama masa wato ainihin yayiya a halin da ya samu kansa shi. Wa amma raddu man ja'a musliman amma batun mai da wanda ya zo wa al'ummar musulmi zuwa ga arha alhali ya zo a yana mai musulunta fa innahu ko رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدهم بالنصر حقيقة شي منزو منزو لنا الله كلا شاء الله ثبت أغريك وانديمس القور في النصر ولا دعك غيرتم والبرد يمس القور سام وسؤالهم بودي da kuma wato yariya akan halin da za su samu kansu a ciki ila qala li abi jandal a lokacin da yake da abu jandal ya aba jandal kai abu jandal isbir wahtasib kai hakurin halin da ka samu kanka a ciki ka nemi sakayya da ladan haka a gurin Allah fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun laka wa liman farajan wa makhraja hakika Allah mai girma da buwaya zai sanya maka mafita da yariya game da abin da ka samu kanka a ciki kai da waɗanda suke tare da kai وقد تجمع هؤلاء المستضعفون waɗannan musulmai da ake ganin su na ba kowa ba sun haɗa kansu sun cure guri guda wa saru Ƙawafi da quraish tijariya ya zama suna barazana ga wato ainihin ayari ayarin quraishawa masu zuwa kasuwanci da fatauci hatta tsarra mushrikuna an يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكيد أرلا مكة قريشاوة ثم تشبكك كاقرة حتى يتكيد وأنك محمد إلى ذلك ألا تبتع عليه كاقر شوى يقولون لنا شوى نناشده الله والرحمة لما أرسل إليه muna hada manzon Allah da Allah da kuma dangantakar da ke mu da shi ya aika waɗancan musulmi nasa can kunne ko kuma sun sassauta mana a ba su haƙuri abin da suke mana ya isa su. kana yanzu su suke neman annabi shigo cikin al'amarin wanda suke ganin za su yi nasara akan saboda suna da rauni yanzu can addabe su suna tare musu wato ayarinsu na fatauci sun zama ɗan dare hanya gare su su suka ce ka kaskanta gurin annabi muhammad sai sun dawo a bas to ga shi ya bas kuma yanzu sun haɗa kansu sun yi ƙarfi sun zama kaya kuma kamar akahu fa huwa ali suka ce yanzu duk wanda ya zo maka amintacce na a bar shi a can فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قريبا من السنتين من الستين أو السبعين رجلا sai manzon Allah kira da aminci Allah su fata a gare shi ya aiko da sako zuwa gare su su waɗannan wanda suka yi wasu ainihin ayayi cikin musulman da suka musulunta cewa to a saurarawa ayarin ƙurayshawa a daina kai musu hari ko farmaki a kasan musu mara saboda haka yanzu sun yi karfin da ba magana a zuwa to karfin ko ba a su tafi madina ba to ko ba an tafi ba shi ne mana yake cewa sun kasance kusan mutum sittin ko kadan a ga mutum sittin ko kadan aka ce sun ja dinga kuma duka ba ba na ko. ai sai an yi da gaskiya kai mu. Wannan bar musu ka يستقر hada sulhu wannan sulhu bai zarce ba wal wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ba ta tsade ba aksara min tamaniya ta ashara shahar ba ta wato ainihin yuce wata goma sha takwas ba sun ma na kamar ha ƙuraishin sai ga ƙuraishawa sun warware alƙawari. Ina a alat ulafa a habari bakar inda ta taimaki waɗanda suka mara mata baya lokacin kulla sulhu su ne zuriyar ‘ya'yan baka binta kuza'a a lokacin su da kuma wasu da kuza'a kulafa al-musulmina waɗanda su kuma suka mara wa manzo baya in an yi sulhu wasu suka ce domin mun mara suwa na baya waɗannan kuma su mu kuma muna bayan suwa ne to haka haka kamar da muka karanto yanzu to da faɗa ya faru tsakanin wasu ainihin kuza'a da banu bakar ko kuma shi suka afkawa wasu ainihin kuza'a mun ga sun warware alƙawari inda mu suna bangaren manzo ba magana a taɓa ana cikin yarjejeniyar tsagaita wuta wa bi dalika matalatul mu'ahada daga nan yarjejeniyar tsagaita wuta ta lalace wa kare sababa hakan sai zama sanadiyya da dalili Ba da zalika bayan faruwar haka fi fashi masa na manzo ya sun karo garin bakka don buɗe shi kudi na biyu kenan inna al-khabara kullahu illa al-khayra kai ko kullahu al-khayri baki ɗayansa wal aqibata al-hamida da kyakkyawan ƙarshe abin yabo bima ajillahi azza wa jalla suna cikin ban Allah mai girma da buwaya wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam suna cikin biyayya ga manzon tsira da amincin Allah su a gare shi gashi da yadda biyayya maka ga ta yi tasiri wa in kare hatin lansu zalika ko da ku zuciya ta kyamata haka a ko da ya kace gashi Allah ya annabi ya ce bi ko zuciyarka tana jin ba da za ka ga nasara a ciki aw ma nafsi ila ghairihi ko da zuciyarka ta tabbata zuwa ga wani abu daban da ba shi Allah ya ce ko manzo ce ba fatta kafa abin da Allah da manzo suka ce aw yastahsala siwahu kuma ko da zuciyarka ta kyautata maka wani abin da Allah ya hukunta ko ban hatta walau kana istihadan ko da ko istihadi kai da kokarin fahimto abu har ya niyyatin ta kyakkyawar niyya wa sai maqsadin da kuma wato tsarkar manufa to ka bar abin da yake shi Allah ya hukunta ka bar abin da kake zato ko kuma kake so ko zuciyarka ta karkata zuwa ga abin da Allah ya hukunta kai biyayya ga Allah kai biyayya ga manzon Allah inna hadha kulluhu wannan baki daya yajma'uhu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya wato faɗar manzon Allah sai da alƙi Allah su kalla gare shi ta kunshe shi baki daya duk abin da muka faɗo din cewa da alkhairi da kikkiawan karshe yana cikin gayya ga Allah da manzo to maganar manzo ta ne shi ta wato alin kunshe shi wa umaru yuraji'uhu a daidai lokacin da manzo ke faɗar maganar shi kuma umar yana sake koma manzo da sulhi a lokacin da ya lafi sulhu hudaybiya manzo yana cewa inni rasulullah ni fa manzon Allah ne wala a'tihi kuma ba na saba wa Allah wa huwa nasiri kuma shi ne mai taimakona ko shi zai taimake ni wannan kalmar da manzo ya faɗa Za ku shi cewa abin da ke gaya wa sahabbai ku fa bi ni in kun bi ni kun bi kun ba Allah domin ni manzansa ne ko ku bi ni kun ba Allah kuma shi zai taimake ni ya taimake ku an fahimta ko to wannan saboda ya faɗa ta kunshi dukkan alkhairi ina cikin kun Allah da manzansa hikamun wa ahkamun في غزوة الحديبية حكم من برجك فهو كنت هو كنت تستشافي في آية الحديبية لقد جمعت هذه الغزوة لقد جمعت هذه الغزوة العظيمة جملة من الحكم والأحكام أكيد أولا يأتي ميجرمة لظلم الهنيبية يا تفتري ونوة أدب na hikimomi da hukunce hukunce wato ya kunshi wani damsa wal'iba ya kunshi wato izna izna daban-daban min ha daga ciki akwai ta tattawana urwatu zino mas'udi urwatu dan mas'ud ya yi iya bakin kokarinsa an ya shirna halin musulmina ya ga ya cinna harban yaki a cikin al'ummar musulmi ya yi ƙoƙarin ya ga ya balbala wutar yaki a cikin al'ummar musulmi nafsiya yaki na wato zuci zuciyar mutum hatta ya hazimahum ma'anawiyan har ya ga wato ainihin ya tarwata al'ummar musulmi ta ɓangaren ma'ana wasahrama na al-isha'a sai amfani da wato tushen ya da jita-jita ko sa maka wato ainihin eh, kashe gwiwa falon waha bi kowace ƙurashi sai ya bayyana ta ƙarfin ƙurashawa al'askariya na wato rundunar yaƙi na sojoji mu'tamilan alal mubalagha ila bai dogaro akan wato kai makura da kuma wuce gona da iri wajen nuna cewar Qurayshawa har mama ne ba kan wallan ba ne bi tasmirin mawqifi wajen ba da hoton matsayin da ake ciki ya annahu sayaqulu li salik li salik Quraysh la mahala to lalle abin da zai faru tsakanin musulmi da Qurayshawa ina ganin cin nasara tana bangaren Qurayshawa bi iqa'il fitnati wal irbaq dan kokarin sa na asfar da fitina da kuma wato cakuɗe fi sufufin muslimina a sahu sahun musulmi kamar hawala kamar yadda ya ƙoƙarin iba'asa sika kawar da wato ainihin amintuwa bain al-fa'ili wa junudihi tsakanin wato kwamandan dindina shine manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi da rundunarsa su al'ummar musulmi ka haɓai da ke tare da shi. Ta wani salo, inda ma ƙana lin nabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da Urwa ɗan matsu iki sa da manzan Allah tsira da halittar Allah tabbata gare shi. Inni la'ara ashwaban minan nasi ni ko ina ganin wasu kuɗan mutane waɗanda suke wawaye a cikin rundunarka khaliqan an firru wa yad'uka wanda sun yi daidai da su wato ainihin gudu su banka idan aka fara fafa ta yayi ina nuna a ji tsoron ƙuraitawa su kuma yana so ya jefa musu fargici da ragani a cikin zukata illa anna tilkal muhawala sai dai muhawala sai dai duka waɗannan kokari da ya kokarin yi ne nuna cewar ƙarfin ƙuraishawa da raunin al'ummar musulmi kullaha tahaqqalat amama al-iman imanin amin baki ɗaya sun rubuje sun rushe a gaban imani wanda yake mai nisan gaske wanda yake da zurfi cikin zukatan musulmai والتكوين الدقيق تكبدا والتكيك لكيكي والصرف الإسلامي المرصوص ذكروا صوب لمسلمك والليكي عائلة جنانك ومن المفارقات الرائعة التي حصلت في أثناء المقاومات إلى تدرسين وسؤالين للنبوة لبين شعوة التي حصلت وتتفاروا fi abna'il mufawadat a lokacin da ake tsaka da musayar ra'ayi da tattaunawa ma urwat bin mas'ud a lokacin tattauna da urwa dan mas'ud wanda ke yadullu ala qudrati hadha al-din wanda haka yana nuni akan wato iko na wannan addini ya musulunci fi tahwil al-insan min shaytanin marid ila insanin qalil nabi wajen wato canza mutumin da yake kangare da yake dari an ce mariki ne mai saurin kai ila insanin fadil su koma mutum wanda yake mai martaba nabi mai daraja da daukaka na kana ahadu tufatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hakika ɗaya daga cikin masu gadin manzon Allah annabi Muhammad ina da aminci Allah subhanahu wa ta'ala fi asna'i muhadathatihi a lokacin da yake saka da wannan tattaunawa ba a urwar da bil mas'ul biyu. tare da urwa dan mas'ud da sababi huwa al-mughira ibn shu'ba komandan manzo mai gadin sa shine mugira sai uba a lokacin ibn akhi urwa da shine mas'ud wanda shi dan dan uwan urwa dan mas'ud ɗan dan uwan urwa dan mas'ud an gane kane gare shi nafsihi shi kansa وكان المغيرة قبل أن يهديه الله للإسلام kuma shi mugira kafin Allah ya shirye shi zuwa ga musulunci ya kasance shafan fatikan saurayi ne ɗan abiran wa wani eh ɗan tarin na tsaye da ake tarin an gane ko yana cikin irin waɗannan lokacin duk kira kwararren ne in ka ɗan shawo ta to shi ne a sha a gari da yawa. to a lokacin zai sha iya ta taimaka karo ko na shiga gari ya kalla qati al tsare, mai tsare hanya ne ɗan fage ne غير أن الإسلام حوله إلى إنسان آخر amma sai ga shi kwaɗa musulunci ya canza shi ya juya shi zuwa wani mutum dabar, mai baiwa manzo kariya فأصبح بفضل الله تعالى تفر لا تعالى مدو بكي سينا شيء مغيرا أن شبايا وسؤالين وعيدري من الصفوة المؤمنة إلى نبشكنك تسم من أنبائي فإذا يقف في وجه عمه عروة إذا شفقا يدشين يكي فسكنتر فسكر أن أوان بابنسا ويمنعه من الإمساك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma yake hana ɗan uwan baban nan nasa saka gefen manzon Allah jira da halittar Allah su tabbata gare shi al iyahu yana mai kwanfasarsa kuma bi ibaratin lafiya da maganganu waɗanda suke masu so da zuciya masu sa hargitsi da tafasa hassar zamira urwa wanda suka girgiza zuciyar shi urwa wa ash'alat al-ghadab fi nafsihi suka yassa masa wutar fushi da wato damuwa a cikin zuciyarsa abda an ya'rifa annahu ibn akhihi al mugira. kafin ya riga ya gano ya san cewa ai a ma dan dan uwansa ne mughira yake masa wannan barazana saboda yana sanye da wato ainihin hular hular kwanan yaki irin yadda ake sa ka rika kanka sai dai ko a tsazano wato bangare na cikin fuskarka wannan shiga ta sa bai ma ina aiki ba wai shi wannan waye da yake hannuna da gidan takobinsa ko aka ce masa ai mu jira ne to kafin ya kai ga sanin haka shi ne jira ina gaya masa maganganu masu motsa zuciya sannan kuma na da yake hannunsa to wannan abu ya sa wato ya samu kansa cikin fushi kafin ya san wa ai mu gira ne dan dan uwan dan dan uwansa fa yazadu ghadaban wa halqan wanda haka sai zama dalilin karuwar fushinsa bayan ya mu mugira ne da kuma kullaka a rai da jin ba daɗi wannan shi mana daga cikin abin da wato ai aka samu na hikima na Allah subhanahu wata'ala ya samar da wannan sulhu da aka yi da wannan abu da ya kana dan ya sosa zuciyar urwa dan mas'ud yaji ba daɗi ga ɗan ɗan shi yake kare wanda yanzu da ake magana yadda za a yi suno cewar wato su yaki ya ce su har gida ga 'ya'yansu su ne a cikin abu ko yawwa na uku kuma ma da yake wa min durusi hadi al-ghazwa ina daga cikin darsan wannan yaki annal mushriki da wa ahlul bid'a hakika arna da ma'abota bid'a والفجور باب ba abota والبغاة wa kangara wal da wanda suke wuce gona da iri wa zalama da kafurguman الأمر idan فيه amran idan suka الله تعالى al'amari yu'azzimuna fihi hurmatan min hurmatillahi ta'ala wanda aka dalilin wannan abin da suka nema za su girmama ko martaba wata alfarma ta Allah madaukaki ujibu ilaihi to akan amsa musu wannan abin da suka nema wa u'tu akan ba su wannan abin da suka so a ba su wa u'inu alaihi kuma za a maka musu akan wannan sulhul hudaybiyya ya koyar da mu to idan Allah suka nema a zo a sasanta ai yi sulhu sulhun kuma ya zama zamanto zai haifar wa da al'ummar musulmi ɗa mai filin to a yi haka ba za a ce ai Allah ne suka nema ba za mu biya musu ba an fahimta ko a ga wannan hukunci da aka arda shi da dalilin haka wa in mana'u ghayrahu ko da ko san hana wani abin canza ai san hana a da aikin karo ko amma sun ne kuma zuwa a cikin su a cikin su dan da akwai rakara a cikin su wa sulhu khair fayuhawaluna ala ma fihi ta'limu hurmati allah ta'ala Sai yasa fayuhaluna fayuhawaluna to na ga kace na samu su ala ma fihi ta'limu hurmati allah ta'ala a cikin abin da yake akwai martaba alfarma ta Allah madaukaki la ada kufrihim amma ka a taimaka ta abin da aka san kafirci ne ba za ta makamu musu kan kafirci su ba wa ba su da wuce gona da irin su wa yamna'una mimma wa yamna wa yamna'una mimma zalika a kuma hana su wani abin da ba haka in abin zama su ba tsari alfarma addinin Allah da ba shi to anan ba za a yi la'akari da su ba fa kullu man iltamasa معاونة على محبوب لله وكل من التمس المعاونة على محبوب لله duk wani wanda ya nemi taimako akan wani abu da Allah yake so ta'ala madaukaki murdin lahu abu mai sa yarda Allah ne ba ila zalika to za a amsa wannan abun? ga wanda ya nemi a yi shi ka'idan man kana kowa ya kuwa ما لا يترتب على إعانته على ذلك المحبوب المبخول لله أعظم منه matuƙar dai ba za a sami hauhawa ko faruwar wani abu akan taimaka wa wannan abin da ake so zuwa ga wato ainihin wani abu da Allah yake ki wanda ya fi wannan abin girma ba. In aka zo wani wanda ba musulmi ba shi ne a yi wani abu wanda ake ga zai ba da yiwuwar a yi wani abu da Allah yake so to a yi kada a ce ai arne ne ile ba a abin da za a kalla ai Allah na son wannan abu Allah na son sulhu to ai sulhu kada a kalli cewa ai arne ne ile ba ai an gane ko ya nema a yi din ma ya yarda shi ya kankanta an fahimta ko a kalli wannan kada a raka ido daga wannan yake to ai haka, sai dai in abin in an yi shi zai bayu da ai wani abin da kuma zai jawo fushin Allah fiye da wannan abin da ake tunanin za a samu da nasara to alalle ba za a yi ba wa hada min adad mawaɗe wani daga cikin mafi dandatsar gurare ya kamata mu ce zan mai basira da wayewa idan abu ya zo aka tunkaro ka da shi ka ya kalli farkonsa da ƙarshensa fahimci cikinsa da bayansa sai ka ga ina amfani yake da illa sai ka rinjaye da amfani da ke ciki akan illar in ga illa tarin jaya ta tafi to baka yadda ba to haka ya kamata mu ce zaka wa ashaqiha ala al-nufusi kuma irin wannan ya fi wahalari a zuciya kamar ka ba da kai gori ya hau kamar ka je wa arni amma kuma a karkashi akwai cin nasara to haka ya kamata a cikin mutum ya yi. anan za mu tsaya sauran wannan gaba da take biyowa tana da 'ya'ya kuma maka ɗaya da ida yana da ke haɗe gaba ɗaya a sati mai zuwa in Allah ya raya. Allah ya sa ya kai. Allah ya sa yi kasa wannan kuma yake cewa tambayarsa shin mutum ya halatta ko kuma ne hukuncin mutum a cikin wato dada ya yi ne da wani aiki nasa da roƙi ubangiji bana wata ana ko kuma ya halarta a cikin sujjada mutum ya ta jero bukatunsa kamar da aka ce lokacin da bawa yi sujjada lokaci da ya dace a amsa bukatarsa ya halarta idan bayan kayan tasbihi da ake a cikin sujada abin da ya tsoro a kai ka roƙi ubangiji wata ala bukatunka kai ta goyawa in ka so kuma ka je a bisa hikima ita ta kai cewa shiga ubangiji ka ce na sanin bukatuna da nake ciki Wannan ina meka su zuwa gare ka a biya mu ka za ku saka ka tafa mun kirge-kirge kana tattara ba za ka tuna wani wanda ba su tuna ba an fahimta ko kuma idan wannan salon ka bi ko da dai ba kake bi za ka iya yin saɓanin uku kana so ka yi wancan salon jero wancan ɗin a sallar za ka tuna fula da ta tsira ta iya tsawon lokacin da ka zama kirguwa sannan ka ɗauki wani lokaci kuma yin wannan ma yakan sa ya manta a tsira farko ki kuwa ta biyu in kirgen ne yawa ko amma ka ta kai duk da ubangiji san bi da sanin bukatu ba da yake tare da da wanda ka da wanda ba ba Allah ka biya mu kira a ta kai da da kuma kamar yadda yake din za ka iya tawassuli da wani aiki kiri. ta ubangiji wannan sirrin da nayi yanzu haka ta kallon nan idan dan ka ne ka biya mu bukatar ka ko sadaka da ne a wayewar garin yau ya ubangiji saboda kai dai a biya mu bukatar ka أضلت يعلم فنقول لك شوى لو كان يا ما إذا ما جنت يا رسول قلت إذا رسول ما جنت أنا أمد شوى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة wanda suka rasu daga cikin su suka bar matayen su matan za su zaman idda wata hudu da kwana goma wannan idan ba su da ciki ke wata hudu da kwana goma ta zama ta kaba amma idan tana da ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna masu ciki lokacin su shine ta haife ciki kenan in tana da ciki bai wata biyu ya rasu kuma ya zama cikin na ce wata tara kaga ita ba wata kusa kwana goma ba ne, ya aure ko kuma da zai rasu tana da ciki da wata bakwai bayan wata biyu da rasu ta haihu ta gama ba za a ce saura wata biyu da kwana goma ba an fahimta ko to haka ita da ciki abinci. ta yi malikiya da ciki da fahimtar mai ciki za su ɗauki lokacin da ya fi tsaho ne a cikin lokutan biyu idan haifai cikin da shi ya fi tsaho to shi ne isarta idan kuma wata hudar kwana goma ne ya fi tsaho shi ne isarta da malikiya suna da wannan fahimta an fahimta biyu to wannan ɓangaren rasuwa ce amma idan ta ɓangaren abin da ya shafi rabuwa ce ta aure miji ne ya saki matarsa wannan ta? shi ne in ya yi jini ce ta jini uku in wacce ba ta jini ce sai wata uku an fahimta ku Inda ta sai wata uku shi ke in ko mai ciki ce an fahimta ku ban da wato an ya sake ta tana da ciki ya sake ta to a wannan lokaci da rana aka ce ta haife cikin وأولاة الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن an fahimta ku wannan shi ne abin da suke cewa menene falalar yi wa iyaye addu'a idan sun mutu ko suna raye wanda yi wa iyayensu addu'a suna raye ko bayan mutuwarsu ya yi aiki da umarnin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa sayyid insana bi walidayhi ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wanda ya aiki da umarnin Allah ubangijin da ya shi kowa da me zai saka masa akwai sakayya da domin ya tabbata a hadisi manzo yake tsare rinan mali ke da walidayni wa taqalu Allah fi saqat al-walidai samun yardar Allah na cikin samun yardar iyaye kamar yadda cin karo da fushin Allah yana cikin cin karo da fushin iyaye kuma hadisi ya tabbata banzo yake cewa Allah ya girmama hancinsa a ƙasa ya gusu da shi annabi ya ce amu malaika ne yake faɗa annabi na cewa amu malaika jibril Allah ya kirba ta hankali sai buɗe ku da shi annabi yake amin a ta mata da wani addu'a kamtacciyar ana ji jibilci kuma Allah ya ce amin ne manzo ke maganar waye ya ke gaya masa mutumin da iyayensa uwa da uba ya rike su ko ya ɗaya daga cikin su amma bai yi abin da zai dace da samun aljanna ubangiji kaga nan na nuna haɗarin abu kenan din iyaye da yi masa addu'a ta kwarai kyautata musu wannan kyautatawar tana sa a dacin samun aljanna da yardar ubangiji kuma ta abin da ake nema ki da za ka Allah ya bi da ka samun gidan rahama gidan aminci wanda ba bakin ciki ba ɓacin da a cikin Allah ya dace da wannan kuma yake cewa mahaifinsu ne yake da mata hudu amma a kwanan a tashi yanayi na rayuwa da ya saura ɗaya kan suke tare da shi ita ma ɗayan ya yi ƙaura da ita ita ce take da ƙananan ƴaƴa alamun suna nuna ita ce ƙaramar ciki ko da ƙananan ƴaƴa ita ce a ta zo daga baya sauran kuma ita ƴaƴa suna kowanne ƙarfinsa ya kawo kowa ya ta kansa ita wannan mai ƙananan ƴaƴa ya ware wani abu cikin abin da ya mallaka ya ce saboda ya ga ƴaƴanta ƙanana ne ya ba ta ita da ƴaƴanta shi ne ke tambaya wannan kyautar ku idan za a kai ta gaban alƙali masanin shari'a in zai koma ga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam da koyarwarsa duba da abin da ya faru tsakanin Nu'man bin Bashir da babansa Bashir da ya masa kyautar bawa mahaifiyar Nu'man matar Bashir take cewa ka je ka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar da kai wa ɗanka ta bawa in ma dai ta so a gaya wa manzo dan ta iku fita da abin da aka bashi in ma kuma ɗan kasta da namijin da yake da sannai ko bata isa da shi ba a kan abin da ya niya da kan ɗansa kowanne zai iya zama ana da neman mafita yace a jira ga manzon Allah ya zama shaida kin kyautar ta tabayu ta san ɗanta ya mallaka in ba ta yi ba a raba ɗanta da matsala ko an gaya manzo ce ka bai wa dukkan ka ma bawa yace a Umar kawai na ba yace to nemo ne maka sheda akan zalim ni ba na sheda akan zalim ga magana kyautar bawa ta tashi kuma shi ma da yace yanzu ya bata wannan abin da yake mallaka da ita da 'ya'yanta ko tare da cewa yana da wasu 'ya'yan su ma suna da haƙƙin a basu ba a basu ba wannan kyauta in za a mai da ita zuwa ga kotu da alƙali da alƙali da gado bi ba ruwansu da wannan kyautar da ake an fahimta ko amma in kuma hakan ba ta samu ba kuma ko ta ce wato ai in ma an raba an ba ku na yaran nan dai ƙananan nan ba yadda kuka iya ku za ku riƙe ko amma sun an ba su suka zo da abin suka zo da shi ba samu sassaucin mu'amala da su ko ku kawo da kai in ba ba ba su ba ko dai za ku riƙe ko da gilar su an fahimta duk da baban ku ya kuskure ko ma iya haɗuwa da kuce to haƙƙin ku da kuke da shi a wannan kyautar da baban ku ya kuskure kan baban ku ya kwanciyar kabari lafiya ko ko kuma ku saka masa da abin da ya kuma zama dalilin faɗawa matsalar shi to ne da ƴaƴansa ko wani abin da yi ba ku ji daɗi ba ko ba za mu yi masa takayya dan abin da za mu yi masa bai kai abin da ya mana ba ya ba da gudunmuwar har muka kai mallaki hankalin kanmu mu san wani abu to mu mu ceto shi in kuma yana da yadda mutu bayan hukuma ta ila ku same shi na zuwa masa hadisin da Umar da bashi. ka duka abin da ya faru a lokacin manzo me kake gani da wannan sai mu ce saboda hadari subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت